Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata bakwai ga watan Fabrairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Sarfili ba makanin labarai. To binta yau talata masu aikin ceto a Turki da Siriya na ci gaba da aiki don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgiza ƙasa mai ƙarfi. Haka kuma wani sabon rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗin tsatsauran ra'ayi na karuwa a yankin kudu da hamada Sahara tare da yin barazanar kawo kuma baya ga ci gaban da aka samu. Haka kuma za a ji cewa fiye da mutane goma ne suka mutu sakamakon zabtarewa ƙasa a kudancin ƙasar Peru. kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu yayin da adadin waɗanda suka mutu sanadiyar gizo ƙasa da ta auku a ƙasashen Turkiya da Siriya ya kai sama da dubu dari biyar da ɗaya. Abokin aikin mu Mahmud Lalo ya samu tattaunawa da wani ɗan asalin Najeriya akan halin da suke ciki a can. Eriyan da abin ya sha din kowa dai ana nan cikin ɗarɗar da yake abu ba ɗaya bane ba biyu ba uku ba ya yi ta yi akai akai kuma kamar shi ne ma wanda ya fi barna a tarihin kasar turkiya da sofa tun da aka fara girgizan kasa amma kuma allah mai iko mutanen kasan suya da suke kawo harkar agaji ba irin na waɗansu kasashe ba za kuma ku ji cewa yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kashe mutane mafarauta na gargadin cewa da zarar an ba su izini a majalisunsu za su fantsama cikin dazukan da suke ciki don yin maganinsu za kuma a ji cewa ma'aikatar wajen najeriya ta sha alwashin binciken kisan da aka yi wa wasu 'yan najeriya masu ziyara masu ziyartar kaulaha a senegal sannan muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe shirya kuma zai gabatar amma yanzu gasar sarfilu da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an lafiya ga labaran duniya. Yau talata masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na ci gaba da aiki don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta ruguza yanki ranar Litinin tare da sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu biyar. Bayan wani dare da aka samu, wato aka samu yanayin sanyi mai tsanani. Yau talata ya kawo ƙarin wasu girgizar ƙasa fiye da ashirin mai ƙarfin maki hudu mako hudu ko fiye da haka a yankin da ke kan iyakar kasashen biyu. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana goyon bayansa ga mutanen turki da Siriya ya ce a wannan lokacin na bakin ciki da ba za a iya kwatantawa ba. Kuma ya ce alƙalamin waɗanda suka mutu ba su nuna ɓacin rai da asarar da iyalai ke fuskanta a yanzu ba waɗanda suka rasa uwa ko uba ko ɗiya ko ɗa duk sanadiyar wannan girgizar ƙasa. da yake magana a wani taron hukumar who a Geneva, Tedros ya ce kungiyar na aikiwa da jiragen haya zuwa kasashen biyu da kayayyakin kiwon lafiya kuma za ta yi kokarin tallafa musu yayin da suke murmurewa da sake gina wasu. Sakataren tsaron Ukraine, olasi Reznikov, ya wallafa a shafinsa na Twitter yau talata cewa ana ci gaba da sauye-sauye duk da lokacin yaƙi ne a cikin kalaman da suka biyo bayan wasu murabus da kuma kore-koren ma'aikatan gwamnati har ma da jita-jita cewa za a maye gurbin su. Na gode da goyon bayan ku da kuma suka mai ma'ana mun yanke shawara 'yan ji Reznikov Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky bai fito fili ya bayyana ra'ayinsa ba kan kalaman da ɗan majalisar dokokin ƙasar ya yi na cewa za a mayar da Reznikov zuwa wani matsayi. A cikin jawabinsa na daren ranar Litinin, Zelensky ya ce gwamnati tana ƙarfafa ƙarfin gudanar da ayyukanta game da naɗa manajoji masu ƙwarewar soja a yankunan kan iyaka da kuma fagen daga. To nan ba da jimawa ba fili zai kama na ƙarashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda aka ji a farkon shirin masu ayyukan ceto a Turkiyya da Siriya inda wata girgizar kasa mai karfin awo bakwai da digo takwas ta auku a sassa daban-daban na kasashen biyu da safiyar Litinin ta ruguza ɗaruruwan gina gine-gine tare da kashe mutane akalla dubu biyar na ci gaba da kokarin kubatar da waɗanda baraguzan gine-ginen suka rutsa da su. Malam Aliyau ɗan Najeriya ne da ke karatun digirgir digirin digirgir a Istanbul babban birnin ƙasar ta Turkiyya. Ya kuma yi wa abokin aikinmu Mahmud Lalo ƙarin haske kan halin da suke ciki a yau talata. Gaskiya a halin yanzu dai abin da muke ciki gaba ɗaya eriyan da abin ya shafa ɗin kowa dai ana nan cikin ɗarɗar. Da yake abu ba ɗaya ba ne ba biyu ba uku ba ya yi ta yi akai akai. kuma kamar shi ne ma wanda ya fi barna a tarihin kasar turkiya da sofa tun da aka fara girgizan kasa duk da ma cewa nan din area girgizan kasar ne amma kuma allah mai iko mutanen kasan suya da suke kawo harkar agaji ba irin na waɗansu kasashe ba da wuri-wuri a lokacin da abubuwan ma ya faru tun da jiya kenan misalin karfe hudu da minti sha bakwai na asuba hmm. magritte 7.8 haka ya buga wannan ah, karamar marash Mm. can wannan kasa da gudun wajajen su Siriya haka to shi ne har ya safi Siriya ya safi sauran uh, makotan kasashe da kuma waɗansu garurruka da suke nan Turkiya din kamar su Gaziantep su malatiya su elazi inda nake kenan da kuma wani ɗan su garurruka. Eh, nan inda kake da ka kira sunan shi Elazi. Eh, ya nisan wurin yake da inda wannan al'amura suka faru? kilomita ɗari uku ne da waɗansu kayuka. To da yake ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a yau yinin talata. Shin an samu nasarar kubutar da wasu daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya afka musu? Gaskiya an samun nasarar kubutar da mutane sosai waɗansu a lokacin ma da abin ya faru an ciro su bare amma abin Allah da ikon shi yau din nan ma kuma bacin awa 26 an ce an ciro waɗansu a kasan gini lafiya kano. To ina ka kwana dangane da adadin mutanen da suka mutu ya zuwa yanzu? Eh wallah haka dai yana ne adadin mutuwa din tun jiya immediately da aka bude wannan official report suka ce mutum 500 da wani abu ana ta kakkara ana kakkarawa <clears throat> amma yanzu abin da ake magana kusan sama da mutum dubu hudu sun mutu tsakanin nan toki da siriya din kenan ah, yadda gwamnati ta fito da maganar ta kenan. Hmm. To a Mala Ali da yake 'yan kasashen Afirka da dama kan je karatu ko buga kwallo a ƙasar ta Turkiya ko kuna da labarin wasu da wani al'amari ya rutsa da su? To mu da alhamdulillah yan kasashen Afirka da muka sani a daidai garin Malatiya inda aka fi ma samun mutuwa sosai da akwai wani dan Afirka dan yobe shi a satin jiya ma ya je gida hutu. Abu kuma zo da wajen su to sauran mutanen mu kuma da muka sani ɗaya biyu yawanci dama su suna ta area su waɗansu inda abubuwan bai shashafa ba alhamdulillah mu dai garin da muke kuma akwai yan afirka da yawa wanda muke karatu da su a nan gurin daga wanda suke digiri masters har phd kuma akwai wanda ma suna nan mu kamar ni masu iyalai ma duka a garin muna nan amma lafiya kalau dai alhamdulillah to a halin da ake ciki al'ummar ƙasar ta turkiya suke ji da wannan al'amari da ya faru gaskiya al'amari ne ya faru a lokacin da akwai wahala sosai gami da gagayen da tun an fi dama sati ana nan ana ta suno ba kakkautawa. Wato dusar kankara. ana ta yi. Hmm. dusar kankara ana nan ana ta yi duk kuma wannan eriyoyin da ya shafa din gaba ɗaya haka ne. yanzu haka ko ina son titi kana gani motoci ma suna tafiya dama suna zazzarewa balantana ma ka ɗauki motar ka ce za ka tafi wani neighboring ah, state ɗin da ba a yi wannan abun ba. Kamar za a iya cewa kenan wannan yanayi na zubar dusu kankara yana shafar ayyukan ceto da ake. Sosai da daɗin ne yanzu makwatan kan garuruka za su tutturo duk da ma cewa yanzu an tuttura mutane daga masu ceto ɗin daga waɗansu state suna zuzzuwa amma da a ce hanya a buɗe ne sai an fi samu da wuri yanzu duk wanda suka je wajajen da yake da jirage suke zuwa. Madalla an gaishe ka Mahmud Lalo. To a halin yanzu dai shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a ranar Talata ya ayyana dokar ta ɓace a larduna goma da girgizar ƙasar ta lalata. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye a nan birnin Washington DC yanzu kuma gasar filu da ƙarshen labaran duniya. wani sabon rahoto na shirin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya undp ya yi gargaɗin tsatsarar ra'ayi na karuwa a yankin kudu da hamada sahara tare da 'yan barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu don 'yan baya masu zuwa nan gaba ƙasashen afirka da wato kudu da hamada sahara sun zama sabuwar cibiyar tarzoma a duniya inda kusan rabin adadin waɗanda suka mutu sun mutu ne sakamakon ta'addanci a duniya a shekarar 2021 fiye da kashi ɗaya bisa uku na waɗannan mace-mace sun faru ne a ƙasashen afirka hudu kawai wato burkina faso da ƙasar mali da nijar da kuma samaliya achim stena jami'in hukumar wato hukumar undp ya ce rahoton na hukumarsa ya bada sabon haske kan abin da ke sa mutane shiga kungiyoyin masu tsauran ra'ayi da ke saurin karuwa ya jaddada muhimmancin fahimtar dalilin da ya sa kungiyoyin masu tsauran ra'ayi ke iya samun nasarar shiga wato shiga cikin kasashe ko al'ummomi da kuma yada manufofinsu ta hanyoyin sadarwa kusan maza da mata biyu a kashe takwas a burkina faso kamaru chadi mali nijar da najeriya somaliya da sudan ta kudu an hira da su don binciken fiye da dubu ɗaya tsaffin mambobin waɗannan ƙungiyoyi ne duka da waɗanda suka shiga don ra'ayinsu sai kuma waɗanda aka tilasta musu suka shiga an yi addu'a ƙarshe a yau talata a karachi ga faris musharraf marigayi tsohon shugaban pakistan kuma shugaban mulkin soja an an gudanar da wato hidima a haraba wani rukunin sojoji ne sa'o'i bayan da wani jirgin sama na musamman ya ɗauki gawar musharraf zuwa birni mai tashi jiragen ruwa na kudancin ƙasar daga dubai inda shi da iyalinsa suka shafi shekaru na ƙarshe suna gudun hijira na ƙashin kai. da sarfila hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya yayin da ake ci gaba da jimami a kan kisan da 'yan ta'adda suka yi wa 'yan banga a jihar Katsina, rundunar mafarauta da kula da tsaron dazuka ta ce ita ma ta rasa jami'anta 81 sanadiyar ayyukan barayin daji a shekarar da ta gabata. to sai dai rundunar mafarautar ta yi wa barayin dajin kasheji na cewa jami'anta a shirye suke yanzu haka kuma sultan sa'ad abubakar a lokacin da yake jajintawa iyalan 'yan banga da aka kashe ya ba da shawarar daukan matakai hana sake aukuwar lamarin daga sakkwato wakilin murya amurka muhammad nasir na dauke da karin bayani matsalar rashin tsaro na ci gaba da salwantar da rayukan jama'ar najeriya yadda ko a kwanan nan 'yan ta'adda sun hallaka mutane masu tarin yawa ciki har da jami'an tsaro na banga a jihar katsina abinda ya jefa jama'a cikin alhini shugaban majalisar koliya kan lamuran addinin musulunci a najeriya mai alfarma sarki musulmi muhammadu sa'ad abubakar na daga cikin muhimman jama'ar da suka nuna alhinin su akan wannan rashin want to to condole other uh, family members of the attack in katsina of recent of where over 40 vigilantes lost their lives ya ce zan yi amfani da wannan damar in jajanta wa iyalan 'yan bangan nan fiye da arba'in da 'yan ta'adda suka hallaka a jihar katsina saboda kawai ba su da makamai irin nasu ba mu san irin hakan ya sake aukuwa inda wasu za su rasa rayukansu lokacin da suke aiki na kare rayukan wasu jama'a to sai dai lokacin da ake cikin wannan yanayin rundunar mafarauta da kula da tsaron dazuka ta najeriya wadda ita mata ce ta rasa mutane 81 sanadiyar ayyukan barayin daji a shekarar da ta gabata ta gargadi barayin daji da su shiga taitayin su domin tana dab da sanya kafar rondo daya da su babban kwamandan rundunar wanda ke fatar zamawa hukumar tsaro ba da jimawa ba ambasada oshati mehen joshua wole ya ce jami'ansa suna cike da azama ta tabbatar da tsaro a cikin dazuka last year we lost 81 of our member to bandit because ya ce a shekarar barama barayin daji sun kashe mafarauta 81 saboda barayin suna amfani da muggan makamai su kuwa jami'an baya yiwuwa su rika makamai saboda har yanzu gwamnatin kasar ba ta kammala amincewa da zaman su hukuma ba to the glory of god as i'm talking to you now the bill seeking for the approval amma a cewarsa alhamdulillahi domin yanzu haka kudurin kafa dokar hukumar mafarauta ya tsallake tare da samun amincewar bangarori biyu na majalisun dokokin tarayyar najeriya yanzu sanya hannun shugaban kasa kawai yake jira ya zamo doka da za ta tabbatar da hukumar we want to use this opportunity to announce to the bandit to the kidnapper that we, the occupier saboda haka ya ce suna gargaɗin barayin daji da masu satar mutane akan cewa su sani masu dazuka na asali na dab da zuwa su mallake muhallansu waɗanda aka sanar musu shekara da shekaru dangane da rundunar ta mafarauta kuwa mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ce duk da yake baya da masaniya akan abubuwan da ke cikin ƙudurin doka kafa hukumar tasu amma dai a ƙara samun zarata da ke bayar da gudunmuwa a haujin tsaro ya dace. We need more and more such security outfits because of Ya ce lalle muna bukatar karin masu bayar da gudunmuwa ga samar da tsaro musamman duba da halin da ƙasar mu take ciki musamman a yankunan dazuka inda nan ne barayi ke zama suna haddabar jama'a. Dama tun lokacin da rashin tsaro ta ta'azzara a Najeriya masana lamuran tsaro ke ta bayar da shawarwari ga mahukunta akan hanyoyin da suke gani mafita kamar shawarar nan ta samar da zarata waɗanda za su kula da dazuka shawarar da detective awal baladir mai iya ya jima yana bayarwa wadda ya ce nage ce daɗi goma. Shi za ka samar wa da matasa aiki na farko kenan. Laifin da ake aikatawa kashi tamanin bisa ɗari da ake aikata terrorism ta'addanci za ka yi adiresin ɗin wa'annan mutanen saboda me duka a daji ake shirya su a daji ake aikata su in ma an zo birni an aikata su dajin ake komawa. Yanzu dai amincewa da jami'an na mafarauta da zama cikin hukumomin tsaro kan iya nuna tasirin da za ta yi wajen samar da tsaro ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Aga da Muhammad Nasir da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya. Tawagar masu ziyara daga Najeriya zuwa birnin Kaulaha a Senegal da suka tsallake rijiya da baya a wani kisan gilla da jami'an tsaro suka yi musu a Burkina Faso sun isa Kaulaha. Mutanen waɗanda ke tafiya a motoci daban-daban da suka fito daga jihohin arewacin Najeriya daban-daban inda aka samu sanadiyar rasu inda aka samu sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha biyar a cikinsu yanzu dai ma'aikatar wajen najeriya ta bakin ministan waje ambasada zubairu dada ta yi alwashin binciken abin da ya faru don bin hakkin waɗanda suka rasa ransu ga rahoton da wakilin muryar amurka daga abuja nasir adamu el hikaya ya aiko mana eh, yanzu haka muna kala sunana baba shehi Wato abin da yake faruwa mun shigo boda Burkina Faso kan share kenan. Ma'aikatan su na boda sun yi control din mu sun duba takardun mu sun ga komi intel da izini muka fito. Mun dan samu wani fili da akwai mutanen da yake suna dan jin Hausa a bakin boda sai suka ce mana da akwai wata kwambayar na soja suke rako masu mai da kayan gwamnati idan sun yi waya za su taho ba a san bin hanya saboda su ba su ɗauki ran ɗan adam a komi ba yan uwanmu kuma da suke biyo mu a baya su kuma suna zuwa sun fito sun kwana suna ɗaukan hanya suka yi kace da su a jeji suka fitar da mutane suka zaɓi wanda ransu yake su wani su sa shi ya gudu su harbe shi wani kuma a gurin su saka masa wuka su yanka shi duk suka fitar mutanen da suke cikin motoci kowane suka zaɓi na zaɓa suka kashe suka ƙara gaba wayansu suka sa shi suka jera suka harbe shi wasu kuma sai a ce ma ka tsere da gudu kana fita da gudu sai a wato ba wai don saboda ku musulmi yan tijjaniya ba ne yasa aka bude wannan wutan mutane ne wanda ba sa bin doka kawai eh mutane ne gaskiya wanda ba sa bin doka ba wani magana wannan salamu alaikum wa alaikum salam malam za a gabatar mana sunanka abubakar aliyu abubakar aliyu sunan na kenan malam abubakar aliyu yi mana bayani kai a gaban ka kai wannan abun ya abun ya faru kai fakin na mota ne sai kuma ga suna cikin tawagar su suna zuwa sai suka sa aka sassauke mutanen da suke cikin motar mu gaba ɗaya suka ce kowa da kowa sauka ni kaɗai ne wanda ba sake yana motar nan ba kuma duk abin da suke yi Allah shine guda ɗaya na zuwa na kallon abin da suka yi a cikin motar mu aka sauke kowa da kowa da mata da maza da yara ina zaune a saman inji a gilas suna kallo na na kallon su ni kaɗai ne wanda Allah ya ba su ikon sauke ne ba haka suka ja mutanen mu guda bakwai suka tara su gefe ɗaya eh. bayan sun tara su gefe ɗayan nan aka suka buɗe musu wuta kawai ba wani magana ka ina kallon mutane sai naga sun zuba kasa eh, kamar asin kawai sai da jini da na daina tsaya a jikinsu kuma. kai ka ce an barka kai kaɗai a mota ba fit da kai ba me yasa ba fit da kai ba kai aka fit da sauran. wallahi dai ni dai ikon Allah ne ba su fitar da ni ba. na yi shiru sai ubangijin Allah ne kawai nake gaya mishi abin da nake ciki cikin zuciya na ina gaya ma ubangijin Allah ka ruba mana asiri ka ce muka mana saboda jama'a ke sallallahu alaihi wasallam hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal wani wa ni'mal nasiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'annan kalmomi da kan kalmomi na kenan da yake yawo da jumla da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma ubangiji Allah shi kawai kariyar haka amma ba wani abu nake da shi ba da ya wuce kariyar ubangijin Allah a cikin mutanen nan waɗanda aka yi wa kisan gilla duk maza ne gaba ɗaya ko har da mata a'a ba masu kashe mace ko ɗaya ko masu kashe yaro karami ko ɗaya ba duka maza ne gaba ɗaya su kashe kana magana da kutar aran shi ne da kano to ina ɗaya daga cikin motocin da aka harbe mutane a cikin mutum uku ya abun ya faru da kuka iso wajen su waɗannan eh, jandarma motar mu ta faɗa a ran sai wani soja zo daga bayan mu iya marin mu iya ta koma mota iya marin mu su guda biyu sun koma cikin mota na ɗaga kafa ta ransa ta mota kenan suka harbe wancan mutum uku madalla an gaishe ka nasiru adamu hikaya to yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma ne da minti goma sha tara wato karfe 4 kenan da minti 19 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 3 da minti 19 kenan a Ghana. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun yi alkawarin kawo muku tattaunawa da masanin tattalin arziki kan shirin ƙasar Ukraine na kafa wasu cibiyoyin hatsi a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka don ƙara kulla hudar dangantaka mai ƙarfi. A cikin shirin namu na wannan makon, masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi ya yi wa wakiliyam Shamsiya Hamza Ibrahim ƙarin bayani kan alfanun wannan shirin da Najeriya za ta samu da ma sauran ƙasashen Afirka. Wato irin wannan abu na samar da yanayi yadda za a noma hatsi mai yawa a riƙe jama'a mai yawa kamar Najeriya abu ne da najeriya take bukata kasashen afirka ke bukata duniyan ma kanta take bukata a ta yadda idan misali yau kasar najeriya ta wadata sosai ya zamanto abinci daga najeriya za a sarrafa su kamar yadda aka yi yarjejeniya da ita ukraine din za a sarrafa su ana fitar da su kasashe kasashe kamar yadda ita ukraine din take sarrafawa take fitarwa wasu kasashe to lallai wannan abin zai kawo sauki wa najeriya ta wajen daidaito wajen samar da wadataccen abinci da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa kuma zai samar wa duniya sauki wajen yawan a mutanen afirka ko kasashe masu tasowa da suke tsallakawa daga najeriya din da afirka da kuma matalautan kasashe zuwa turai su fita na turai din ana korin su ana samo da ana dawowa da su gidaje kasashen su na kasashe talakawa to kuma wannan abun zai gwada mana cewa tun da dadewa irin maganganun da muke yi da kiraye-kiraye da muke yi cewa kullum fa mu daina naɗa hannu muna cewa kawai wasu ƙasashe ne can za mu je mu roƙe su su zo su ba mu bashin kuɗi su ba mu taimako ko kuma mu je mu zama 'yan an shata wa wasu ƙasashe mu yi ta musu kanzagi mu ba mu zama mutane na kanmu ba wannan kuma duk lokacin da mutum ya zamanto shi roƙo yake ko ƙasa ta zamanto mabaraciya kullum ta je nan ta yi roƙo ta je can kullum ta rage murya ita ce to ba ta da kima a idon duniya ba ta kuma da karfin ta faɗa a siyasar duniya kuma kowa yana ganin daman ta zai iya latsa ta to babbar abin koya a wajen nan shine kasar ukraine ba za ta zo najeriya ta bunƙasa ci gaban noma a najeriya da tattalin arziki da mutanen ukraine ba ba da hannu za su zo da hannayensu da garma da fatanya suna sa idan za su zo din za ga da ilimi mai yawa za su zo kimiyya ne da fasaha sannan bayan haka kuma da kishin ƙasa da kuma lura da yanayin yadda za a yi abu ya ci gaba saboda haka wannan babban abin lura ne a wannan waje mu mutanen najeriya allah ya mana basira allah ya mana fasaha allah ya mana kuma yawa wanda idan da mun yi amfani da wannan yawa namu da kuma ƙasa mai yawa mai faɗi wato arable land da kuma har yanzu ma'adanai da ruwa da teku ba abin da dai ba mu same shi ba a najeriya abin da muka rage kawai mu ɗabi'unmu ne na mutanen najeriya ya zamanto shirme to amma saboda haka su mutanen ukraine za su zo da irin kwarewarsu in allah ya taimaka wajaje-wajaje in aka bunƙasa noman nan za a ga ci gaban tattalin arziki domin noma tana iya ɗaukan mutane mafi yawa na matasan da suke yawo a cikin mu da cewa ba aikin ba ayyukan yi wani zai zamanto injiniya na noma wani zai zamanto mai irrigation wato ban ruwa wani zai zamanto ah, babban akaunta na wajen noma wani zai zamanto mai tallatawa advertiser da sauran abubuwa da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa kuma musamman in mun fara fitar da hatsin zuwa ƙasashen waje ana so ma da so samu ne kar ita kaɗai ukraine a nemo wasu ƙasashen da za a yi yarjejeniyoyi da su su sa waɗannan su rike ta wannan bangaren noman wayancan su dafa ta nan tare da mutanen Najeriya sai mu ga ci gaba da izinin Allah. Wani dan kasuwa mai suna Ibrahim Garbati shi ma ya bayyana alfanin shirin kafa cibiyoyin hatsi da Ukraine za ta yi a Najeriya. Gaskiya idan hakan ta faru gaskiya hatsi dole zai samu sauki saboda za a ringa shigo da shi daga wasu kasashe kuma za a ringa fitar da shi zuwa wasu kasashe. Za a samu sauki sosai musamman ma tunda da kin ga Ukraine tunda sun kulla yarjejeniyar da Najeriya a yanzu akan harkar kasuwanci na hatsi dole za a samu sauki gaskiya ne sosai ma kuwa tunda ai rashin shigo da shi shine ya jawo hauhawar farashi yanzu inflation kenan da ake faɗa sannan kuma misali na gaba yanzu mu 'yan kasuwa gaskiya kaya sun yi tsada a yanzu saboda wannan kullabo da da gwamnati ta yi shine ya jawo haka to amma yanzu idan allah ya taimaka tun da aka haɗa aka yi yarjejeniya da wata ƙasa ta ƙasar waje ta ukraine idan insha Allah za a samu sauki sosai fiye da yadda ake tunani. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji abin da manoma ke cewa kan wannan shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin ma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. kai da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayuwar da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange ya wuri da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma da tukur baban rediyo matankari suka ce muna jajanta wa al'ummar ƙasar Siriya dangane da iftila'in girgizar ƙasa da ya wa ƙasar da fatar Allah ya tsare gaba amin. Har ila yau sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga kawo mai ruwa bajoga da Comrade Adamu Abubakar bajoga suka ce ce mutanen da girgizar ƙasa ta kashe a Siriya da Turkiya muna roƙon Allah ya jiƙan rai ya kare faruwar hakan nan gaba. Amin. sai kuma sako na gaba ya ce tabbas karancin naira na kara ta'azzara musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancin mu a najeriya muna ɗanɗana kudar mu a hannun shugaban bankin najeriya sako daga usaini alhaji umar ba gashuwa sai kuma sakon mu na ƙarshe wanda ya fito daga safiyanu gumel zangon daura ya ce assalamu alaikum voa hausa girgizar ƙasar da ta hallaka mutane da dama gami da jikkata mutane masu yawa tare da rushewar muhallai a tsakanin ƙasashen turkiya da siriya haka hakan abin a tausaya musu ne allah ya ji kan waɗanda suka rasu waɗanda suka jikata allah ya ba su lafiya amin to an gaishe ki aisha ma'azu yanzu kuma sai labarai a takaice A takaice talata masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na ci gaba da aiki don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da turguza yankin ranar Litinin. tare da sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu biyar bayan wani dare da aka samu yanayi mai tsananin sanyi yau talata ya kawo karin wasu girgizar ƙasa fiye da ashirin mai karfin maki hudu ko fiye da haka a yankin da ke kan iyakar ƙasashen biyu sakataren tsaron ukraine olaski reznikov ya wallafa a shafinsa na twitter cewa wato ana ci gaba da sauye-sauye duk da cewa an lokacin yaƙi ne a cikin kalamansa da biyu bayan wasu marabus da kuma kore-koren ma'aikatan gwamnati har ma da jita-jita cewa za a mai gurbinsu ya ce na gode da goyon bayan ku da kuma suka mai ma'ana mun yanke shawara in ji reznikov an yi addu'a ƙarshe yau talata a karachi ga farbez musharraf marigayi tsohon shugaban ƙasar pakistan kuma shugaban mulkin soji an gudanar da hidimar a haraba wani rukunin soji ne sau'i bayan da jirgin musamman ya kai gawarsa daga dubai To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a kogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel wanda ya taya na gabatar da shirin sai Dadi Balawai wanda ya bada umarni da injiniyar mu ta yau. Ni ce taku Binta Suleimani Rani ke muku fatan fere daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma amma kada ku yi nisa domin shirin mu yau da gobe na tafe.